بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan safiya ta asabar safiya ta goma sha hudu ga watan shawwal a wannan shekara ta 1435 kuma daidai da tara ga watan takwas shekara ta dubu biyu da goma sha 2014 miladiyya alhamdulillahi rabbil alamin mun hada wannan masallaci ne da ke nan ku cikin garin mina domin fara karatun wannan littafi na muwatta malik zagaye na biyu da fatan ubangiji subhanahu wata'ala ya mana jagora ya sanya wannan karatu sanadiyar tsira ne a gare mu duniya da lahira ya zama hujja ne a gare mu ba hujja ne a kanmu ba a cikin watanni da suka gabata ubangiji subhanahu ala ya kaddari da sauke wannan littafi nan muwatta kuma muka ce da izinin Allah maɗaukin sarki bayan sallah karama asabar ta biyu bayan sallah karama za mu sake maimaita wannan littafi da izinin Allah madaukin sarki eh, tambihi da nake makaina da sauran uwa na ɗalibai shine a duk lokacin da aka yi magana karatu to lalle ilalla mutum ya daɗa jaddada ikilasi. wato ikhlasi shine ba ka ce wai gishiri na rayuwa ba za ka ce rai ne na rayuwa ta da in babu shi an riga an arsa rayuwa baki da yi domin allah subhanahu wa ta'ala ana bukatar shi a kowane al'amari mutum zai musamman a ce kuma neman ilimi ne mutum yake yi wannan ƙari ne bisa ƙari a kodayaushe mutum ya dinga jaddada niyyarsa niyyarsa yana karatun nan ne domin allah subhanahu wa ta'ala imam malik ibn anas yake ce bai taba yin karatu domin wani ba shi domin shi yake yi domin shi ya karu kawai yake yi saboda yana da matuƙa kyau mutum ya jaddada niyyarsa ya jaddada hakikanin niyya lokacin da yake karatutukan nan ya san domin Allah subhanahu wa ta'ala yake yi kuma ya bi matakaiya da ake bi domin neman ilimi kama daga girmama ilimin shi karan kansa da girmama inda ake yin ilimin masallaci ne ga shi karantarwa ake yi kuma a cikin masallaci aka akwai haƙƙi na majalisin ilimi kuma akwai haƙƙi na masallaci idan mana kuma sun haɗu lokaci guda to kaga lalle ilalla mutum ya bashi kulawa haƙiƙanin kulawa ikhlasi ba ƙaramin al'amari bane a wurin neman karatu yi domin Allah subhanahu wa ta'ala akan shi Allah ta'ala ke cewa ma umiru illa li abdullah mukhlisina lahu din a komai ana bukatar mutum ya tsantsanta ikhlasi ya tsantsanta yi domin Allah subhanahu wa ta'ala kuma yana ga cikin manya-manyan abin da yake biyo ikhlasi shine mutum ya yi karatun nan a gaban malami wannan mun sha maimaitawa a wurare duk ikhlasin mutum idan ya zama shi yake biya ma shi karatu to ba ba a je ko ina ba ba inda aka ji duk ikhlasansa ana bukata ne ya zama na mutum biya mai karatun nan aka yi kuma kada ya ga littafi ne karami ko littafi ne babba ko littafi ne matsakaici zai iya tasa baki ya karanta ana buƙatar ya zama na mutum ya yi karatun ya yi talaki ya koyi karatun ne gaban malamai haka malamai suka faɗa domin ƙurani mai girma ubangiji subhanahu wata'ala yana ce da annabin sa wa innaka latulaqal qur'ana min ladun hakimin alim kai kana biya qur'ani ne daga wurin wanda yake ana biya ma qur'ani ne daga wurin wanda yake alimin hakim to idan ya zama na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama biya mai ake sai an biya sannan shi ya biya لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآن ثم إن علينا بيانا دين يضمن من manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai an biya mai shi kuma ibiya in an biya sai ibiya to ina ga إلا الله ilimi baki ɗayansa ana buƙatar mutum ya biya ne a biya mishi ne a ya biya ne a gaban mala wannan shine at-talaqqi ya bi kuma matakai ya na neman ilimi ya bi matakai ya na ilimi da ake bi a lokacin neman karatu kama daga abin da ya shafi muraja'a idan aka karatu ya maimaita abin da aka karanta ya maimaita abin da aka karanta ka sannan da muzakara ya samu wani su maimaita kullum baya cikin tsari na karatu idan aka karatu mutum ya ninke shi idan asabar da lahadi ne aka yi asabar to sai gobe lahadi in kuma asabar da litinin ne aka gama ya ninke shi ba a bukatar wannan abin da ake bukatar duk abin da aka maimaita aka biya na karatu mutum ya yi ƙoƙarin maimaita shi ya yi ƙoƙarin samun wani su maimaita kafin lokacin wani karatu haka ake bukata lalle ilalla karatu ba karamin alkhairi yake da shi ba kuma yanzu a ce maka wai ga falalar karatu ko ga daraja karatu ka riga kasan san ba a taba jin cewa ba ka taba jin cewar an ce yau ga ranar jahilci ba ka je wani yayi wani abu ka ce Allah akbar ka ga ranar jahilci ba ka taba jin wannan ba ba shi da wata rana aljahalu darbun jahilci cuta ne mai kisa jahilci da ka gan shi cuta ce cuta kuma kisa take wal jahalu da'un qatilun wa amrani fi tarkibi muttafiqani nassun min alkitabi aw min sunnatin wa tabibu dhalika alalim rabbani haka alimam ibnu qayyim ya fada a cikin nuniya yace wal jahalu shi jahilci da'un cuta ce qatilun kuma mai kisa cutar jahilci ta fi cutar ebola ta fi cutar hiv katilun kisa yake ya kashe mutum kurmus kurmus yake kashe mutum waljahalu katilun wa cutar abin nan maganin da za a samu domin ya magance wannan cutar amurani al'amura ne guda biyu mutafiƙani wanda ke sun dace da juna nassu min alkitabi shine nassi na alƙur'ani mai girma awamin sunnatin ko kuma nasi na sunna mana nasi na qur'ani nasi na sunna ba wai auce litakhair ko wannan ko wannan ba a'a nasi na alqur'ani mai girma da nasi na abin da ya shafi sunna ta manzan Allah sallallahu ta'ala sallama wannan shine maganin waye zai baka maganin wa tabibu zalika al'alimin rabbani malamin kun ma abin nan tabib likitan shine malami mai tsoron Allah malami mai tsoron Allah shine likitan. kenan kaga tun duk da ya faɗi maganin ce nasu min alkitabi aw min sunnatin ba wai kenan mutum ya dauki qur'ani da hadisi shi kadai ya biya ma kansa ba tunda ya ga shine maganin jahilci ya dauki qur'ani da hadisi kawai ya ce ai yanzu ya samu maganin shi kenan sai ya ce a'a wa tabibu zalikal alimur rabbani malamin shine likita mai abin nan likita shine malami mai tsoron Allah wannan shine abin da ake bukata saboda tunda baka taba jin an ce gara na jahilci ba kuma ka sha jin ana cewa kaga amfanin ilimi Allah akbar kaga amfanin ilimi wannan ba so ɗaya ba ba so biyu ba bayan kuma ubangiji subhanahu wataala yana cewa shaida Allah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwa al azizul hakim shahida Allah ya shaida annahu shi Allah madaukin sarki la ilaha illa huwa babu wani abun bauta in ba shi ba Allah madaukin sarki ya shaida da wannan wal malaikatu mala'iku sun shaida da wannan wa ulul ilmi ma'abuta ilimi sun shaida da wannan haka Allah ta'ala ya bada wannan shaida ya ce Allah ya shaida mala'iku sun shaida malamai sun shaida ma'abuta ilimi sun shaida to Allah ta'ala bai dora akan wannan ba da ya faɗi kansa ya faɗi mala'iku ya faɗi malamai bai ce masu kuɗi bai ce sarakuna bai ce kaza bai ce shugaba duk bai faɗi wannan ba wanda yake faɗan da aka yi malamai sun shaida akan babu abin bauta da gaskiya sai Allah wani ba ƙaramin falala ce ta malinta ba ba ƙaramin falala ce ta ilimi ba da ka lalle ilallah mutum ya wanke zuciyarsa ya wanke zuciyar shi nemi karatun nan kuma karatun nan abin da ake nufi shine karatun da zai ƙara wa mutum tsoron Allah ba karatun da zai sanya wa mutum shakku don gane da Allah maɗaukin sarki ba shi sa nasir sale yake cewa wa'alam أن أفضل المنن علم يزيل الشك أك ودرا ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب فهرس على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد فترتقي في العلم خير مرتقى وتكتفي سبل الذي قد وفق يتي وعلم كسني أن أفضل المنن للي ما في فيتشر نئمومي المنن جمعيني المنو المنو إتتي نئمة نئمة laqad manna Allahu 'alal mu'minina iz ba'asa fihim rasulan min anfusihim lalle mafificiyar ni'imomi shine ilmun ilimi yuzili shakka anka ilimin da zai gusan maka da kokonto waddaran da ilimin da zai gusan maka da kazanta zuci wannan shine mafificiyar ni'ima Allah ta'ala ya baka ilimi ilimin da zai gusan maka da kokonto tsakaninka da ubangiji kukwanto a akan shari'ar Allah kukwanto a akan manzancin manzan Allah sallallahu ta'ala sallama ilimin da zai gusan maka da wannan ilimin da zai gusan maka daga dukkan wata kazanta zai wanke maka zuciya daga barin dukkan wata kazanta to wannan ita ce wa yakshiful haqqa ilimin da zai yaye gaskiya lizil qulubi ga dukkan masu zukata zukata tsaftatattu su karɓi wannan gaskiyar wa yusilil abda ilil maqlubi ilimin da zai kai bawa zuwa ga abin da bawa yake so to wannan shine mafificin ilimi ya zili shakka anka zili daran ya kashi haqqa lizil qulubi yusil al-abda ila al-matlubi wannan shine ilimin da yake shine mafificin ilimi duk da kaga ana falalar ilimi da matsayin ilimi da matsayin malamai su ne waɗannan malamai da suke karantar da mutane ilimi da suke karantar da mutane hakikanin saƙon Allah maɗaukin sarki amma ilimin da zai ƙara wa mutum ƙazanta ko ya sa wa mutum ƙazanta dangane da shari'ar musulunci ko ya sanya wa mutum shakka dangane da wanzuwar Allah subhanahu wa ta'ala tufi wannan ilimin ba sunan shi ilimi wannan sharri ne wannan bala'i ne zaka lalle ilalla mutum ya tsaya tsayin daka ya san addininsa kuma akan dalili ya karantar da mutane saƙon manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wannan shine mafificin ilimi kuma duk da zaran ka an yi magana kan abin da ya shafi falalar ilimi da matsayin malamai to ana nufin ilimi ne fa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabihi wa ma'rifatu dinil islam bil adilla to wannan ilimin shine yake da wannan matsayi shine ilimin da Allah ta'ala ya ce shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwa al aziz al hakim shine ilimin da Allah ta'ala ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi al ulama da fatan Allah ta'ala ya mana jagora Allah ta'ala ya sanya domin shi muke yi ana dada jaddada niyya ana dada jaddada niyya a koda yaushe ko da mutum ya kudiri niyyar yi domin Allah ya kama hanya ya dinga jaddadawa ya dinga jaddada niyya ba a yin karatu domin a birgi ko domin a kware ya ce shi so yake kawai ya zama na ya birgi ko so yake kawai ga shi ma dai ya dade malaman da suke fantama ma shi ma ya fantama a duk wani abin da zai lalata wa mutum niyya sai ya guji shi duk abin da zai lalata wa mutum niyya ya guji wannan al'amari din sai zamana al'amuran Allah ta'ala al'amura ne masu sauƙin gaske man kana yuridu al'ajalata ajalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid wanda ya kasance duniya kawai yake nema sai Allah ta'ala ya ce ajalna lahu fiha ma nasha sai mu gaggauta mashi duniyar mu bashi abin da mu muke so ba abin da shi yake so ba wannan din ma liman nuridu ga wanda muka ga dama shi din ma ga wanda muka ga dama in Allah ta'ala ya ga dama mutum yayi domin duniyar yayi yi domin duniyar sai kuma Allah ya hana mashi duniyar ya yi domin a gani ya yi domin a gani sai Allah ya hana a gani ya yi domin a ji ya yi domin a ji sai Allah ya hana a ci kaga na farko asalin dama shi da lada a wurin Allah subhanahu wataala kuma abin da i domin shi bai samu ba in kuma Allah ta'ala ya ga dama shine sai ya bari a ji din wannan jin da aka yi aka ce kai aiko kaza kaza shine ladan shi kun ga ya zama na faɗi tashi kan ilimi da mutum yi lokacin zafi lokacin sanyi lokacin damana lokacin rani kullum yana faɗi tashi shekaru aru aru yake waɗannan al'amura sannan kuma ya zama na ya zo ya lalatar da al'amuransa to lalle ilalla eh, wannan akwai ban takaici kuma yana gaske manya manya abin da ake bukata a karatu shine hakuri komai ana bukata hakuri ka yi hakuri inda kai hakuri da izinin Allah madaukakin sarki za ka samu wani lokacin mutum ya fara samun karatun ya fara ganewa kawai sai ya ji cewar shi fa kawai ya haƙura yana ganin wata hanyar tafi ya tafi ya kama wata hanyar ya je shekara bakwai shekara takwas shekara goma ka gadi ya dawo kuma harkar karatun yanzu waɗannan shekara goma da iyi inda a ce ya yi su a haɗu ne da na farko ya kake gani saboda ka lalle ilalla ana bukata kuma babban kuma duk da karatu da haƙuri ana bukatar mutum ya yi karatu a wurin malami masu tsoron Allah wannan shine abin da muka magana ibnu qayyim wa tabibu zalika al-alim rabbani malami mai tsoron Allah shine abin da ake bukata imam malik ibn anas rahimahullah azza wajal yake cewa mun tashi na tashi na ga malamai masu matsayi da daraja da ɗaukaka a garin nan namu na madina suna karantarwa amma ban yi karatu ko a gabansu ba ɗalibai suka ce abu abdallah me ya faru ya ce ba su san me suke karantarwa ba ba su san karatun ba ba su san me suke karantarwa ba kawai dai malintacce amma akwai gishiri na malintar da suka rasa in zunzurutun karatun ne akwai shi amma kuma bai yi karatu gabansu ba ke ne ashe karatun abin nan malamin da za a karatu zaɓa ake yi shi yasa ya kasance malamai suke cewa inda ka ga malik ya yi karatu a gaban mutum to kai ma kai tsaye kai waje kai karatu gabansa ka san halin shi ko baka san halin shi ba to ashe malaman zaben su ake wannan ita ce magana ya zama yana da tsoron Allah subhanahu wataala ya zama kuma ya kware a wannan karatun duk tsoron Allah shi in bai kware a wannan bangaren ba sai ka je kai ku ta jan juna yana jan ka kana jin shi ai ta jan littafin baki da to kuma ya zama ya kware yayi kaza amma kuma bai da tsoron Allah to ba karka ce aike za ka zauna duk da yana bayi da tsoron Allah kai ba ruwanka da tsoron tsoron Allah sa za ka yi karatu a gaban shi babu yadda za ka yi karatu a gaban mutum ba ka ɗauki wani nau'in na halinsa ba babu babu yadda za yi ka ce aike za ka yi karatu ba ruwanka da halinsa ba ruwansa ana cewa wai ka yi kaza a'a ina duk wanda malamin da yake bayi da tsoron Allah ka nisance shi kawai bala'i ne idan malami ya rasa tsoron Allah fa iblis bin shi yake a baya fa iblis ba yana wucewa gaba ne ba fa watul alaihim na ba allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu shaytan fa kana min al-ghawin ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هوا فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ككرن تامس وتلو عليهم ككرن تامس na ba na hu ayatina labarin wannan da muka ba shi ayoyinmu in ji Allah maraukin sarki ya ce mu ne muka ba shi ayoyinmu ba wai ɗaliban shi ne suka zama da shi malami ba ba wai abokanan shi ne suka zama da shi malami ba ba wai shi ne ya ce shi fa malam ba ne Allah ne ya ce mun bashi malinta fa Allah ne fa ya ce hu ayatina mun ba shi ayoyinmu me faru min minha sai ya tsame kanshi daga cikin waɗannan ayoyin ka taba ganin sabar macijiya akwai wanda ya taba gani yanzu kana ganin macijin da ya fita daga wannan sabar zai iya dawowa ya shiga ta ciki ya fita a to haka iya ilimin sai ya tsame kanshi daga cikin ilimin gaba ɗaya ba shi ba ilimin fa'at ba hu shaitan sai shaitan ya bi shi a baya duk da haka shaitan bai wuce gaban shi ba dan shaitan yana ganin wannan to sai dai ya bi shi a baya ba dai ya wuce gaban shi ba fakana min al-ghawin sai kasance cikin halakakku Allah ya ce walau shi ina da mun ga dama la rafa'anahu biha da mun ɗaukaka darajar shi da waɗannan ayoyin da mun dawo da shi kan hanya da wannan ayoyin walakinahu akhlada ila al-ardi ya zabi kawai ya samu duniya ne walakinahu akhlada ila al-ardi ya zabi duniya ne fattabaha sai ba san zuciye shi fa mafaluhu kwatankwacin wannan malamin kama salil kalbi kama kwatankwacin kare ne inna lillahi wa inna ilaihi kare wanda yake in ya sa baki a kwano sai an wanke kwanon sau bakwai kare wanda yake yawon shi najasa ce najasa kurma mughallafa kasa akwai najasa mukhaffafa akwai najasa mughallafa akwai najasa da kasa ruwa kawai ya wadatar da kasa ruwa yanzu fitsari ba da kasa ruwa ne ya wadatar ba to shi fa kare bakin safa yawon safa sai ka wanke so bakwai fa ka wanke kwanan ka ka wanke tasa ka ka wanke botikin ka so bakwai wala hunna bi turab Allah ta'ala ce kwatan kwatan sa kamar kwatan kwacin kare ne shi ya kare ki in ta hamil alaihi yalhas an ka daga mai hannu zai ihu au ta hamil alaihi au ta turku yalhas ko ka kyale shi zai maka haushi ka lura da kyau kare inda ka ka wuce ko ka daga hannu zai ma ihu ko baka daga hannu ba zai ma to wannan malamin haka yake ka lura da kyau ko ka taba shi sai ya ma ihu ko baka taba shi ba ko baka taba shi ba sai ya ma ihu to haka wannan bala'i ne Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya tsare mu Allah ta'ala saboda haka za ka ga tintini tintini tun fil azal malamai suke ta tsoratar da mutane ga miyagun malamai da ba sa jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala da fata Allah ta'ala ya mana jagora abin nan maimakon da me yake cewa ce yake wa malaman bidiya su ne kaguwa sun kauce mata farkin annabi sun ka aya sun ki faɗi nasu an ce wa karna sun kaɗa kai nasu malaman bidiya su ne kaguwa ka san kaguwa wata dabba ce haka wata abace da ke fitowa da damana sun kauce mata farkin annabi sun ga aya sun ki faɗi nata sun ga aya sai ka ji malami yana cewa in ka ga malami yana saban Allah babu ruwanka shi ya san abin da yake tsakanin shi da Allah shi ya san addu'o'in da zai yi babu ruwanka kai dai kawai ka yi karatu a gaban shi wallahi tallahi wannan malamin ba da tsoron Allah ba kai ba irin waɗannan malama malami ya ce kai dai kawai ka yi karatu in ka ga malami yana saban Allah yana kaza ba ruwanka ba ka san tsakanin shi da Allah ba malami ne ba ka san addu'o'in da zai yi ba ba ka san kaza ba ka san kaza ba mana yana so ya raba hukunce hukuncen shari'a na malamai daban na al'umma gari kuma daban wannan malamin bai da tsoron Allah su ne malamin bid'a su ne kasuman bakar jaka hanji kasuwa bakar jaka sai da sa mata hanji ba da sa mata abin nan ba Allah ta'ala ya sauke baki da Allah ta'ala ya tsare mu wannan shine karo na biyu da zamu fara karatu wannan littafi mai albarka littafin muwatta na Imam Malik ibn Anas ma'ana muwatta Malik muna roƙon Allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi madawaka Allah ta'ala ya mana jagora za mu karanta kaɗan daga cikin abin da ya shafi tarjama tarihi takaitaccen tarihin imam malik ibn anas imamul a'imma imamu darul hijra suka ce huwa imamu darul hijra wa shaykhul islam wa hujjatul umma abu abdullah malik ibn anas ibn malik ibn abi amir بن عمرو بن الحارث بن غيمان بن خثي بن عمرو بن الحارث شي إمام مالك ابن أنس هو إمام دار الهجرة babban limamin birnin madina domin birnin madina nan ake kira da darul hijira nan birnin madina wa shaikhul islam shi kuma shaikhul islam biyu kenan wa hujjatul umma shi ne hujjatul umma shine amirul abu abdullah sunan shi abu abdullah baban abdullah malik bin anas sunan shi malik sunan baban shi anas sunan kakan shi malik sunan kakan shi na biyu abu amir sunan kakan shi na uku amr sunan kakan shi na hudu alharif sunan kakan shi na biyar ghaiman sunan kakan shi na shida hussein sunan kakan shi na bakwai amru sunan kakan shi na takwas alharif. duk malamai sun yi ittifaki cewar su larabawan kasar yaman ne asalinsu yana komawa zuwa ga larabawan kasar yaman wanda ke kabilar himyar himyar kuma babban gida ne babban kabila ce daga cikin kafan kuma 'yan gidan sarakuna ne ina fata mun fahimci wannan da ke ku 'yan gidan sarakuna ne wani abu ne dai ubangiji subhanahu ta'ala ya kaddari iyaye da iyayen iyayensu da kakanninsu suka tashi so daga can yaman suka dawo birnin madina kuma sai allah ta'ala ya zaba musu haka ashe zuwa birnin madina da suka yi watan wata rana kuma sai ga manzan allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya bayyana wannan shine takaitaccen nasabar imam malik ibn anas asalinsu yana kuma zuwa ga laraban kasar yaman kuma yan gidan sarakuna sai Allah ta'ala ya haɗa mai kenan ga jinin sarauta kuma ga haddasana imana eh, duk wanda Allah ta'ala ya sa shi ɗan gidan sarauta ne ko ɗan gidan shugaba ne ko mai kuɗi ne ya gaga sai hali irin na imam malik ibn anas kenan ba wai ya takura mu sunna ba a bar sunna ta wuce gaba imam malik ibn anas yake cewa an haife ni a shekara ta 93 haka yake faɗa ma ɗalibinsa yahya ibn bukair yahya ibn bukair yake cewa samaitu malikan yaqul samaitu malik ibn anas yaqul walitu sanata 93 kamar yadda itihaf salik ya kawo yake cewa naji imam malik ibn anas yana cewa an haife ni a shekara ta 93 inji yahya ibn bukair shekara ta 93 bayan hijira ita ce shekarar da anas ibn malik ya rasu ita ce shekara da anas ibn malik ya rasu shekara ta 93 bayan hijira kuma in ka ji za ka ce malik ibn anas kamar yadda muka karanta ko ibn malik malik dan anas anas dan malik to ba fa ana nufin khadimu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba da yawa idan aka ce anas ibn malik mutane sun dauka anas abin nan malik ibn anas ibn malik to sun dauka anas ibn malik ne khadimu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine mahaifin anas abin nan malik ibn anas a ba haka bane malik anas ibn malik daban kuma malik ibn anas ibn malik daban za dai mu fahimci cewar shi imam malik ibn anas sunan shi malik sunan baban shi anas anas din shine sahabin manzon Allah a'a kun da ke ko sunan baban anas kuma malik ma'ana anas mahaifin malik ya mai da sunan baban shi kenan shine malik shine anas abin malik ibnu anas ibnu malik ibnu abi amir ibnu amru ibn al-harith anas ibn malik sunan gyatuman shi al'aliyatu binti sharik bin abdurrahman bin sharik al-asdiya yana da 'ya'ya hudu ko 'ya'ya uku a cikin 'ya'yan shirya akwai yahya akwai muhammad akwai fatima cikin 'ya'yan anas ibn malik da ya haifa ita wannan fatima din tana cikin waɗanda suka haddace littafin muwatta littafin babanta kenan idan mai karanta mai jan bakin muwatta yana jan baki ita kuma takan zauna ne a adarkin kofa akan dandamalin kofa tana ji akwai shamaki tana jin karatu in yi kuskure ya ci a gyara shi yana duba littafi tana sauraro da ka anas ibn malik yana da yan uwan uba ma'ana yan uwan anas kenan ko akwai nafi akwai uwais akwai arrabe akwai annadir akwai annadar duk waɗannan yan uwan baban shi ne za ka fahimci wannan ne cewar yana da kakanni kaza yana da yan uwan uba kaza don wannan zai zo mana bayanin tasowar da yi anas ibn malik ya taso ne a gida da yake ƙoshe da ilimi ta ɓangarori daban-daban kamar ɓangare na farko shine mu ɗauki kakan shi na biyu mu zo ga kakan shi na farko an ana magana gida dai aka je ga kaka na biyu ai an yi sama ko kakan imam malik ibn anas na biyu shine abu amir shi abu amir sahabin manzan allah sallallahu alaihi wasallam ne ya halarci dukkan yaƙoƙi da annabi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi yi in ban da yakin badar yakin uhudu yakin ƙa'a yakin eh, gwalolo da duk sauran yakoki da sallallahu kakan malik na biyu ya halarci waɗannan yakoki tare da manzon Allah sallallahu ta'ala da sallama ɗaya kenan sai kakan shi na biyu na farko ma'ana mahaifin baban shi kenan mahaifin baban shi kuma shine shine malik kenan ko tunda anas abin malik ibn anas ibnu malik shine to shi kuwa mahaifin baban imam malik ibn anas ma'ana kakan imam malik ibn anas malamai suka ce yana cikin manya-manyan tabi'ai ba wai tabi'i ne kaɗai ba yana cikin manya-manyan tabi'ai ɗaya kenan yana cikin kuma masu matsayi a cikin tabi'ai biyu kenan yana cikin mutane hudu mutane hudu da suka ɗauki gawar Uthman ibn afan suka mai jana'iza cikin dare bayan da 'yan ta'adda suka kashe shi shi kakan imam malik ibn anas to haka tun da tabi'i ne ɗaya kenan kuma ba wai na kusa ne ga ufman ibn Affan ba yana cikin ba wai na nesa ne da ufman ibn Affan ba yana cikin na kusa da ufman ibn Affan shi wannan kakan Imam Malik ibn Anas yayi ruwaya a wurin sahabbai da dama yayi ruwaya a wurin Umar ibn Khattab Umar ibn Khattab yana cikin malaman kakan Imam Malik ibn Anas hakan na Aisha radiyallahu anha hakan na Abu Huraira hakan nan Uthman bin Affan hakan nan manya-manyan sahabbai yana cikin waɗanda abin nan yana cikin waɗanda suka rubuta alƙur'ani mai girma a zamanin usman ibn Affan shi kakan Imam Malik ibn Anas wannan zai nuna maka gidansu Imam Malik ibn Anas gida ne da yake cike da ilimi ko kuma gida ne da yake hama maza ha mata gida ne da yake kakan shi na biyu sahabi ne a sahabin ma ba wai na nesa da ya halarci duk ya koki tare da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kakan shi na biyu yana cikin manya manyan tabi'ai ne yana cikin na hannun daman Umar ibn Abdul Aziz ya kasance yana yana neman shawarar shi ta musamman shi kakan imam malik ibn anas kenan saboda rayuwa da imam malik ibn anas yayi rayuwa ce mai cike da daraja mai cike da falala mai cike da matsayi rayuwa ce ta addini rayuwa ce ta kulawa tarbiyya ce islamiyya ya samu hakan nan ma a amam nashi yan uwan babansa su ma ba a basu a baya ba suna da manya-manyan matsayi daga kamar nafi sun ci al-imamul babban malami ne a zamaninsa kawai da haske ne na imam malik ibn anas ya dishe ma waɗansu da yawa daga ciki da yayyen shi da kannansa da yan uwan mahaifansa da sauransu baki ɗaya da fatan allah ta'ala ya ji kasu da gafara ya rahamshe su imam malik ibana nan suna magana mutum ne mai tsafta da tufafinsa da halayensa akwai tsafta sosai da sosai akwai kulawa da tufafi akwai kulawa da wanke su akwai kulawa da tsaftace su kuma imam malik ibn anas malami ne wanda yake da kulawa sosai mai bema ilimi haƙƙinsa ma'ana yana da kwarjini ina fata mun fahimci wannan da kyau yana da kwarjini imam malik ibn anas ɗalibin shi yake cewa imam shafi'i ya ce kana malik ibn anas shadidul haiba imam malik ibn anas ya kasance mutum ne mai kwarjini sosai da sosai kafiru samt mutum ne mai yawan shuru ba ka jin shi ta imam malik ibn anas mutum ne mai shuru la ya kadu ya takallamu illa an yus'al baya magana sai in an tambaye shi kaga sai ka tuno hadisin da ma yaribu abin nan min husn islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni mana sai in an tambaye shi sai sai magana haka ɗalibinsa imam malik ibn anas yake cewa khalifa al-mahdi da ya isa birnin madina sai ya yi kama da imam malik ibn anas kuɗi da suka san ma dinare dubu biyu ko dinare dubu uku wanda yake a yanzu ka ce naira miliyan saba'in zuwa miliyan ɗari haka ya ɗauka ya aika mashi da ya aika mashi sai washe gari ya aika a kira imam malik ibn anas yana son ya yi tafiya khalifa zai yi tafiya imam malik ibn anas ya zo ya raka shi kuma bai ci magana da kyau da ya aika mashi sai ce a'a kudin shi suna nan bai dauki ko naira daya a ciki ba su zai iya mai mashi shi zaman madina zai yi ba zai iya fita daga madina ba a ji a gaya mashi anas sallama ya ce almadina to khairun lahum law kanu ya'lamun ba zai tafi ba sai ka kwatanta rayuwar waɗancan magabata da rayuwar na yanzu a ce shugaban ƙasa wancan tafi khalifa ne fa kun fahimci abin da ake nufi da khalifa saudiya tana karkashinsa falastin tana karkashinsa misra tana karkashinsa iraki tana karkashinsa ina faɗa muku waɗannan ƙasashen na yanzu isra'ila jordan duk waɗannan ƙasashen har yankin afghanistan da duk waɗannan yankin gaba ɗaya daular islamiyya tana karkashin safa ba wai ƙasa ɗaya yake da ita kace najeriya ko nijar ko ghana ba a yanzu ƙasashe ne masu tarin yawa suke karkashin wannan abin nan ɗin to amma yanzu ga yanzu gwamna ma zai tafi aka sa mutum cikin tawaga sai ga sai ice ba zai tafi wannan kenan harunu rashid ya ce da imam malik ibn anas wallah yana sanya ya koyi karatun muwatta khalifa ne fa sarakunan da malamai ne sosai da sosai malamai ne na yankin shakku sosai da sosai sai ce yana sanya koyi karatun muwatta sai ma maliki wannan sai ce to ba komai shi khalifa sai ya zauna a fada yana jiran imam malik ibn anas ya zo ya biya mai muwatta shi imam malik ibn anas sai ya zauna a inda yake biya ma ɗalibai karatu yana jiran khalifa ya zo ya saurari karatu haka aka kashe wannan wuni ana nan sai imam malik sai khalifa ya aika ma imam malik ibn anas to ra'ayi yana ta jiransa sai imam malik ibn anas ya ce mishi ai shi ma yana ta jiransa ya zo ya karatu ina ba ta mafayanci mafayanci takaitacciyar wannan kisar shi ne sai imam malik ibara na sai ce ma da khalifa din ya ce innal ilma yu'ta wa la ya'ti ilimi ana zuwa ne ba shi yake zuwa ba shi ne wanda ya faɗi wannan innal ilma yu'ta wa la ya'ti ilimi ba shi yake zuwa ba biyo shi ake yi ya ce wa in nabna ammaka sallallahu alaihi wasallam huwa allazi ja'a bil ilm lalle kakanka shine wanda ya zo da wannan ilimin a Hausa kenan ko kakanka shine wanda ya zo da wannan ilimin inda khalifa yana cikin ahlul baiti dawla abbas ya ce kakanka shi ya zo da wannan ilimin fa in rata fa in rafa'atumu irtafa'a in kuka daga daraja wannan ilimin sai darajar shi ta dago wa in wada'tumuhu ittada in kuma kuka zubar mai da daraja sai ya faɗi kakanka shi ya zo da ilimin nan bai kamata ka tankwashe kafa a fada ka ci sai dai a biyo ka fada a maka karatu ba <laughs> saboda haka imam malik ibn anas ya kasance a majalisinsa ba a ɗaga murya ko kaɗan ko kaɗan ba a ɗaga murya saboda hadisin manzan allah sallallahu alaihi wasallam ake karantawa Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dukum ba'dha yace in ka daga murya lokacin da ake karanta hadisin manzo Allah sallallahu ta'ala sallama daidai ne da ka daga murya lokacin da yake da rai yana magana ka daga murya kun gane maganar da ke ciki saboda haka in ana karanta hadisi shiru ake yi dan maganar manzon Allah sallallahu ta'ala sallama ake karantawa ake magana to kuma Allah ta'ala ya hana daga murya sama da muryar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama hakan nan sukan kawo nau'i na tsantsaninsa. wani ya zo ya tambayi imam malik ibn anas tambayoyi 48 yana mai tambaya a cikin 48 sai ya amsa 32 sauranau kenan saura sha shida ko talatin da biyun ya amsa su ne da la'adari ban sani ba mana sha shida ya ba da da amsa su ba shi kenan ba haka na khalibin bin khaddash ya ce qadimtu ala malikin bi 40 mas'ala na zo ga imam malik ibana da tambayoyi arba'in 40 fama ajabani minha illa fi khamsi masail bi amsa ba sai tambayoyi biyar sai aka yaya yace su mali ya sani ce to yanzu mun koma gida ba ya yace kace musu mali bai sani ba ba shi kenan an kammala ba amma malami ya dinga ganin shi ya za a yi kamar shi a tambaye shi bai sani ba ya za a yi a kan me Allah ta'ala ya ce da mala'iku an bi uni bi asma'i haula in kuntum sadiqin me suka ce subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim da da mala'ika jibril ya tambaye annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama alqiyama fa akhbirni an as-sa'a sai ce mal mas'ul anha bi'alam min as-sa'il wannan ita ce magana ana ramman tsuntsaye kahuhu da annabi suleiman ya neme shi bai gani ba da ya dawo mai ya ce fa makasa ghairu ba'id fa qala hatu bi ma lam tuhti wa ji'tuka min sabayin bayna ba'in yaqin inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay wa laha shamsi min وجدتها وقوم يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل وهم لا يهتدون saboda kai malik na anas yake cewa junnatul alim la adari garkuwar malami ka san garkuwa wanda ake rike haɗin da lokacin da ake yaƙi da takobi da mashi garkuwan malami ita ce la'adari ya rike la'adari ban sani ba akan abin da bai sani bai ce bai sani ba shi kenan ya abin nan amma yana ganin shi mufti ne shi kaza kaza ne to zai kai kan sheburu shi ɗaya daga cikin halifofin khalifofin daular abbas shine abu ja'far al-mansur yake cewa muwatta na imam malik ibn anas zai kwafe shi a aika da shi sassanin duniya ya zama na bayan alkur'ani mai girma sai muwatta shi kadai za a yi wa mutane hukunci da shi kuma shi za a dinga karantarwa in ji khalifa na wannan lokacin ku lura in ce khalifa na wannan lokacin na faɗa muku kaɗan daga cikin ƙasashen da ke karkashin shi a yanzu saudiya falastin isra'ila misra jordan iraki iran uzbekistan afghanistan duk waɗannan ƙasashen fa da yanzu suke ƙasashe ne mai zaman kansu a zaman da bada suna ƙarƙashin khalifancin mutum guda ne to wannan khalifan ne ya ce a kwafe a aika shi zuwa ga garuruwa domin mutane su dinga su ringa karanta shi ya ce a'a ya ce a'a wannan wannan muwatta din iya sani na ne iya ni abin da na sani ne na rubuta sahabban manzo Allah kuma sun yaɗu a doron ƙasa wasu suna wuri kaza wasu suna wuri kaza wasu suna wuri kaza ba dukkan ilimi ne daga farkon shi haƙar ƙaryan shi muwatta ya haɗa ba na fatan kuma bai tona da kyau ya hana khalifa yi haka yanzu kana ganin mutum ya rubuta littafi gwamna ya ce za a mai ma'aikatar ilimi ta ce za a mai da littafin ne salabas ya kake gani ba a guje ba sai ga da wannan gwamnatin ta wuce da shi ma wannan salabas ɗin kuma ya wuce ba wai da gwamnatin ta wuce ba da gwamnatin ta daina yi da shi ko da tana nan ba haka al'amuran suke ba to malam mutum ya nemi yi domin Allah ya sa Allah madaukakin sarki a gaba malamai da dama sun yabi imam malik ibn anas malamai da dama ba wai malamai kaɗan ba malamai da dama sun yabi imam malik ibn anas yanzu kamar imam shafi'i muhammad ibn idris a shafii muhammad ibn idris a shafii ce yake malikun ustazi wa anhu akhadtu wa anhu ilm wa malikun muallimi wa ma ahadun amanna alayya min malik waj'altu hujjatan fi ma baini wa bayna Allah imam malik ibn anas yace ce abin nan imam shafi'i yace malikun ustazi imam malik ibn anas fa malami na ne haka imam shafi'i yake faɗa ba wai kuma a koye ba fa a sarari a sarari yake faɗa yace malik malami na ne a wurin shi ne karatu malik fa malami na ne babu wani mutum da yake da damar ya goranta min in ba malik ba don na yi karatu a gaban shi sosai da sosai na sanya malik ya zama hujja tsakanina da allah maɗaukin sarki haka imam malik haka imam ashafi yake faɗa abu abdurrahman al-auza'i abu abdurrahman al-auza'i babban malamin ƙasar sham idan an ce ƙasar sham shine syria a yanzu kun gama ban faɗe ta ɗazu ba ita ce syria da palestine da jordan urdun kenan ina fata mun fahimci wannan da ke ko da wani yanki na isra'il da isra'il da sauransu su ne tsohuwar sham to abu abdurrahman al-auza'i shine malamin sham gaba da yake cewa alimul ulama shi imam malik ibn shine malamin malamai ba malami ne na dalibai ba ko ba kake ba alimul ulama me zai nuna maka alimul ulama duk wani malami da ya cika ya batse a garin su to sai nada jakar shi kuma ya tafi madina karatu kamar yadda za mu zo mu karanta labarin yahya ibn yahya al-laifi riwayar muwatta da ke gabanmu bayan ya karanta muwatta a andalus ya zama ne babban malami ne a andalus ya karanta muwatta a andalus spain kenan sai kuma ya nada kayan shi ya kama hanya zuwa madina domin ya sake maimaita muwatta a gaban me shi ga malami ne a can fa kamar laif bin sa'ad al-misri gaggagaggan malamai ne a inda suke ɗaya daga cikin wanda ya zo madina domin ya ruwayar muwaɓa a wurin malik ya haddace muwaɓa ne fa a tsakanin misra da madina za ka kira wannan ɗalibi ne ko malami kun gane magana ta da izinin allah ta'ala mun zo ruwayar muwaɓa za mu karanta shi shi a tsakanin misra da madina ya haddace muwaɓa kuma wai yana kan hanyar shi ne ta zuwa madina domin ya biya muwaɓa a gaban malik shi za ka suna kiran shi alimul ulama malami ne na malamai wa muftil haramai shine babban malamin haramai makka da madina to kuma damun ina ce duniyar a lokacin imamun nasa'i da kake jin ana cewa rawahun nasa'i nasa'i ake cewa ba nisa'i ba nunin da fataha ba nunin da kasara ba imamun nasa'i yake cewa umana Allah ala ilmi rasulullahi salasa shu'uba wa malik wa yahya al-qattan umana'ullahi ala ilmi rasulullahi sallallahu ta'ala sallama waɗanda Allah ya amince musu hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mutum uku ne su ne amintattun Allah da Allah ya amince musu akan maganar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama mutum na farko wa bin hajjaj mutum na biyu malik bin anas mutum na uku yahya al-qattan haka imamun nasa'i ya faɗa kasan abin da zai fahimtar da kai shine waɗannan da muke faɗa sun ce kaza su malamai ne ko ɗalibai ne malamai ne to ka san malami ya ce maka wane malami ne shi ne za gamsu akan malantarsa amma ɗalibi ko wani wanda ba harka ilimi ne a gaban shi ba ya ce kai aiko wani malami ne to haka wannan ba ta kai ba saboda kan gajewa ce wani ya ce kai wani malami ne to wannan da ya ce wani malamin ya ka kallace shi in malami ne to sai ka amintu da cewa wani malami ne in ko ba malami bane sai ka aji sa wannan kenan imam ahmad ibn hanbal imam ahlus sunna wal jama'a yake cewa huwa imamun fil hadith wal fiqh shi imam malik ibn anas imam ne fil hadith kuma imam ne fil fiqh ya hada duka biyu kenan subyan bin uyayna yake cewa rahimallahu malikan ma kana ashaddin tuqadihi lirrijal Allah ta'ala ya jikan Imam Malik ibn Anas Imam Malik ibn Anas fa yana da tsanani sosai akan marwayata hadisi suna sanya Imam Malik ibn Anas cikin mutashaddidun shi yasa in dai suka ji an ce Malik ya rawaita hadisin wani kai tsaye suke ruwayar hadisin saboda har ya kai har ya cika shar'in da Malik zai rawaita hadisin sa to wannan mutumin ya kai labari to malamai da yawa sun faɗi maganganu masu kyau masu tsafta akan abin da ya shafi imam malik ibn anas kamar da bayani ya gabata shi sufyan bin uyayna yake cewa ma taraka malikun ala zuhar al misila misla a lokacin da imam malik ibn anas ya rasu imam malik ibn anas bai mutu ya bar wani irinsa ba a doron kasa mana a zamaninsa irin shi ne kadai hakanan malamai da dama sun faɗi maganganu akan abin da ya shafi imam malik ibn anas imam al'a'imma imam darul hijra shi abdurrahman bin mahadi yake cewa a immatun nasi fi zamanihim arba'a al-thawri wa malikun wal auza'i wa ahmad bin zaid yace malamai a zamaninsu su imamai ne mutum hudu ne na farko su sauri na biyu malik ibn anas na uku abdurrahman al-auza'i na hudu hamad ibn zaid ka lura a kowane lissafi ake sai ka suna sunan imam malik ibn anas ya fito imam malik ibn anas ba wai mutanen nan bane da suke cewa su ba su da malamai kasan wani yana ganin kamar nau'i ne na karama a ce shi ba shi da malami kuma ka san in ka ji duk kasuwar da ka ji ana faɗin wannan to kasuwa ce ta jahilai in ba ka baya al'asali a ce malami a ce mutum yana da malami ko ba shi ne asali ba ya zama na mutum yana da malami ko kafin mu kai ga malamai imam malik ibn anas kaɗan daga cikin maganganun da ake rawaitowa imam malik ibn anas ya faɗa irin zaka ji ana kwatin din magana a cewa ne ya ce din nan imam malik ibn anas yake cewa ya tambayi ɗalibansa mutarrif yake cewa ma ya nasu fi mai mutane suke cewa dangane da mu sai ya ce amma siddiq amma siddiq fa amma mutumin kwarai aboki yana godewa yana cewa kwarai kuwa ya yayi kyau karatu yayi albarka wa mal adu fa yaqa amma maki magabci yana tsoma baki ce ai basu iya ba ai kaza ne ai kaza ne sai ma malik ibn anas ce ma zalan nasu kazalik mutane ba su gushe ba haka suke tun a tarihi haka suke lokacin da abubakar siddiq da umar da usman da ali suke yaban manzan allah sallallahu ta'ala da sallama lokacin su abu jahal su abu lahab suke ta ɗanyen maganganun da suke faɗa amma daman mutum ya zama na wai baki ya zama ɗaya a'a shi sa imam malik ibn anas yake cewa walakin na na'udhu billahi min tatabu'il arsina muna neman tsaron Allah ya kare mu da baki ya zama daya kuma ka lura baki ya zama daya sai dai akan akan mummunan abu za a iya ce ka ai wani ba mutumin kaza bane ba mutumin kaza bane amma a same shi yana sallah cikin dare ba za ka ji a kasuwa ana cewa ka ai wani mun same shi yana ta sallah ba haka ne kuma ba ka bane amma da za a ganshi da wata ya wuce ya ce ayan gaci a'a to amma mai ɗakin shi ce ko ba an ce mai ɗakin shi ta yi tafiya ba ka ce wa ya sa shi waɗannan waɗannan maganganun in dai cin zarafin mutane sai a yi amma karatu abun alkhairi ne sai mutum ishe. imam malik ibn anas yake cewa ma ta'allamtu al-ilma illa li nafsi ni ban yi karatu ba sai dan amfanan kaina wa ma ta'allamtu li yahtajun nasu ilai ni ban yi karatu dan mutane su buƙaci karatu na ba shi yayi karatu ne dan ya cire makan shi jahilci don ya yi aiki da karatunsa wa kazalika kanan nas haka magabata suke yi haka sahabbai suke yi kowa yana karatu ne don kansa don ya gyara wa kansa ibada kenan da Allah ta'ala yake turo ɗalibai su yi karatu a gabanka wannan ƙari ne falala ce Allah ta'ala yi maka to haka wai shi tun farko ya yi karatu ne domin shi ya yi wa kanshi ya gyara ma kansa imam malik ibn anas yake cewa a daraktu bi hadha balad مشيخة لهم فضل وصلاة يحدثون ما سمعت من أحد منهم yace na riski mutane a wannan garin na samu dattijai malamai a wannan garin na samu shahunni a wannan garin lahum fadl suna da falala wa salah suna da an yabe su suna karanta da hadisi ma sami'tu min ahadin minhum shay'a ban ji na ruwayar hadisi a wurin wani mutum guda daga cikinsu ba gasu suna da karan gasu da tije gasu suna da falalin suna da matsayi ice bai je ya karatu wurin kowa daga cikin su ba aka ce ya abu abdallah saboda me yace lam yakunu ya arifuna ma yuhaddisun ba su kasance sun san me suke karantawa ba malinta daban yana da tsantsani yana da katsa daban ya gane hakikanin karatun ya bai karatun haƙƙinsa daban in ya gane hakikanin karatun ya ba karatun haƙƙinsa sai mu je mu karatu a wurinsa amma in ya zama na malami ne gara-gara haka malami ne kaza ba za mu karatu a gaban shi ba aka yi fara ya ce ba su fahimci mai suke magana ba to fa a zamanin shi kenan to ina ga maganar ta'alu zama da kai malami a wannan lokacin zama yanzu ba ba wai mutum yana jiran ɗalibai ya zama da shi malami ba ne a'a shi karan kai shi ne yake zama da kan shi malami aga hatsari ya yawa sosai da sosai imam malik ibana na yake cewa inna hadhal ilma din wannan ilimin da kuka gani addini ne fanzuru amma ta na dinaku ku tsaya ku yi nazarin a wurin wa za ku karɓi addininku kuna ji magana da kyau wannan ilimin addini ne ku tsaya ku yi nazari ku ga a wurin wa za ku koyi addininku ba wurin kowa da kowa ba laqad adaraku saba'ina inda hadhihi al-asatin yace na riski mutane saba'in a nan gefen dirakun masallacin nan dirakun masallacin nan wa yaqulun suna cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana suna karantarwa fa ma akhaftu antum shay'a anhum shay'a ban karanci komai a gaban su ba wa inna ahadahum la utumina ala baiti mali la kana bihi amina yace wallahi inda zaka ba mutum daya baitul mali na ƙasa gaba daya wallahi amintacce ne sisin kwabanka sisi ba zai bata ba illa annahum lam yakunu min ahli hadha sha'an sai dai basu kasance ma abuta wannan sha'anin ba amantacce ne a dukiya daban amantacce ne a amana daban amantacce ne a ilimi kuma daban ba ma abotan wannan sha'anin bane muna faɗin waɗannan maganganun ne saboda ƴan uwanmu ɗalibai in an ce malam malam ka tsaya kai nazari ba da zarar an ce malam ne fi ka ɗauki jaka ka kai wurin a'a wanda ya ce malam malam ne shi ɗin malami ne sai fa an tantance isa mai ta'alimi ya ce sai ka zaga wurare daban-daban domin ba a san ka fara karatu ka gudu ba a san ka fara karatu ka gudu sai ka tantance wannan sha'anin imam malik ibn anas yake cewa haqqun ala man talaba al-ilma an yakuna huwa qar wannan haƙƙi ne tabbas ne wajibi ne akan dukkan wanda ya kasance yana neman ilimi ya kasance yana da nutsuwa wa sakina yana da kwanciyar hankali wa khashiya da tsoron Allah duk wanda yake neman ilimi ya tara waɗannan yana da nutsuwa ba a sa a ga ɗalibin ilimi wani gara-gara haka ya ci gaba da cewa maganganu ne imam malik ibn anas da dama yake cewa aljidalu fi dini yunshu mira jayayya a addini jayayya a addini tana kawo abin da ya shafi musu jayayya tana kawo musu wa zahabu bi nuril ilm kuma jayayya tana tafiya da hasken ilimi min alqalbi daga zuciya sai ga mana ilimin zaka ji shi tartar a baki amma kuma zuciyar babu komai babu wani annuri na ilimi wa yuqassi kuma yana busar da zuciya Wai yurisu dagan kuma yana kawo hasada yana kawo abin nan saboda ka jayayya babu ita shi da yake jayayya ba ya gane nashi ba ya rike nashi mun karanta da ku a cikin sharhu sunna a wurare da dama magana su Fudayl bin Iyad Imam Malik ibn Anas Imam al-A'imma Imam Darul Hijra yayi jinya ne ta kwana 22 a inda ya rasu a ranar 14 ga watan Rabiul Awwal a shekara ta ɗari da da saba'in tara, shekara ta ɗari da da saba'in tara. Allah ta'ala ji kanshi da gafara ya rahamshe shi malamai sun yi saɓani a wannan lokaci yana da shekara nawa shi yana da shekara tamanin da bakwai ne ko yana da shekara tamanin da shida. daga cikin mashahuran malamai imam malik ibn anas akwai nafi al mufti an nafi an ibn umar kun ko akwai az-zuhri muhammad ibn muslim az-zuhri akwai muhammad ibn munkadir akwai yahya ibn sa'id ibn qais ibn amr abu sa'id al-ansari akwai rabi'at ibn abdurrahman farrukh akwai abdullahi ibn dinar al-imam al-muhaddith al-hujja akwai sa'id al-maqburi al-imam al-muhaddith al-thiqa akwai abu zinad abin nan abu abdurrahman kenan ko abdullahi bin zakawan akwai hisham bin urwa akwai abdullahi bin abi bakrin akwai manya-manyan malamai da imam malik ibn anas ya rawaito karatunsu malamai suke cewa shi imam bukhari rahimahullah azawajal ba ya yi karatu ba ne a gaban imam malik ibn anas ɗaya kenan malaman imam bukhari su ne manya-manyan ɗaliban imam malik ibn anas kamar su alƙanabi za mu zo mu karanta su suke cewa in dai imam malik ibn anas in dai imam bukhari yana da hadisin imam malik ibn anas to komai tsawon hadisin ko mun ce tsawo ba tsawon dogo a'a isnadi din ko duk da isnadin yake da tsawo imam bukhari yakan yi kokarin kawo hadisin malik kafin ya biyo shi da hadisin wani galibin muwatta kashi sama da kashi casa'in bisa 100 na hadisai marfu'ai da suke a cikin muwatta suna cikin bukhari ɗaya kenan kuma idan bukhari ya ce babun fi kaza babun fi kaza inda ya kawo babi akan kaza kuma ya wannan da kyau ko ya na a wannan babin akwai hadisin malik to yana fara kawo hadisan malik ne kafin ya kawo sauran hadisan sauran malamai da suke ruwaya a su da izinin Allah ta'ala a gobe sai mu kwatanta wannan domin gobe za mu darasi ne akan abin da ya shafi shi karan kan shi littafin muwatta din saboda haka lalle ilalla rayuwar imam malik ibn anas rayuwa ce mai cike da albarka dan yana da kyau in za ka karanta littafin mutum ya zama kana da kana da takaitaccen tarihin wannan mutum idan takaitaccen tarihi amma ba haka ban kana son tarihi mai tsauni na imam malik ibn anas ai sai ka koma manya manyan littafai imamu zahabi a cikin littafinsa siyaru alamin nubala tarihin imam malik ibn anas in ka ware shi littafi ne kawai mujalladi ne su da guda da yazo yana magana tarihin imam malik ibn anas ya yi shi shafi ne masu tarin yawa za ka dinga kirga shafukan ne ka dinga kirgawa ka dinga kirgawa ka dinga kirgawa haka ne muka gaji shi shamsuddin zahabi da ya kawo yi na imam ahmad ibn hanbal saboda in kana dan neman karin bayani kan abin da ya shafi tarihin imam malik ibn anas akwai tartibul madarik akwai addibajin mazhab bi kenan akwai jima'ul ilmi li shafi'i littafi ne da ya kunshi ilimi baki daya mana matattara ilimi in imam shafi'i akwai tarihu khalifa akwai tarihu bin ma'in akwai a tarihu kabir na imam al-bukhari akwai a tarihu sagir akwai al-ma'arif na ibn qutayba akwai hilyatul awliya na abu nu'aym akwai ansabul arab na ibn hazmin akwai al-intiqa min fadail thalathat al-fuqaha akwai al-kamil na ibn asir akwai safwatu akwai sifatu safwa akwai siyaru alamin nubala akwai tazkiratul hufaz akwai albidayatu wa nihaya akwai an-nujumu zahira akwai shadaratu zab akwai tabaqatul hufaf na sayuti akwai littafi inda littafi ne da yake tarihi wannan zaka ga da wuya bai kawo tarihin imam malik ibn anas ba imam al-a'imma imam darul hijra fatan Allah ta'ala ya ji da gafara Allah ta'ala ya rahamshe shi Allah ta'ala ya sanya aljanna ta zama makoma a gare shi suke magana da imam malik ibn anas ya zo cikawa ya cika ne da faɗin la ilaha illallah muhammadun rasulullah lillahi al'amru min qabl wa min ba'd suka ce daga wannan kuma su na sai aka rufe mai idanuwa wannan wanda yake malaman shi imamai ne ɗaliban shi imamai ne ba mu magana ɗaliban shi ba ko ya kamata mu karanta kaɗan daga cikin ɗaliban shi kaɗan duk da lokaci ya riga ya ja sosai da sosai kaɗan daga cikin ɗalibansa domin kowane ɗaya daga cikin ɗalibansa malami ne a inda yake imam ne a inda yake akwai ibnu jurayj abdulmalik bin juraij al-imam al-hafiz al-imam hujja shekul haram makki akwai ma'amar bin rashid al-imam al-hafiz akwai al-auza'i abdurrahman al malamin sham kenan akwai sufyan bin sa'id bin masruq sufyan al-thawri akwai al-lays bin sa'ad al-misri akwai abdullahi bin mubarak akwai muhammad bin hassan bin farqat wannan muhammad bin hassan din babban na hannun dama abu hanifa ne yana cikin babba daga cikin ɗaliban abu hanifa kuma yana cikin wanda suka ruwayar mota akwai abdulrahman bin mahadi akwai sufiyan bin uyayna akwai muhammad ibn idris ashafi shafii duk waɗannan ɗaliban kaɗan ne daga cikin ɗaliban imam malik ibn anas da fatan gaba ɗayansu allah ta'ala ya ji kansu da gafara ya ramshe su ya sanya aljanna ta zama makoma a gare su shi wannan littafin da kuka gan shi littafi ne su da guda sunan shi al al-madakhalu ila muwatta malik bin anas sunan shi al-madakhal kofar da mutum zai shiga in zai shiga muwatta in mutum zai shiga muwatta to ga kofar littafi ne aka wallafa shi domin magana kan abin da ya shafi malik da muwatta kadai kuma in ji magana ta malik da muwatta ba wai sharhin muwatta'i ba a'a me waye malik kuma menene littafin sa muwatta shin bayan muwatta yana da waɗansu littafai ina fatan kun bayyance ne da kyau ko ya muwatta yake da sauransu littafi ne su da guda darussa ne ake ba wai darasi ɗaya ko biyu ko uku ba akan irin waɗannan na ga jami'o'i ana yin darasi akan wannan akan kafin a za a muku dirasatul kutub littafai na magabata ya suke ya magabatan suke ya su suke me malamai suka ce dangane da littafan ta yadda za ka shiga littafin ne gaba gadi da fatan Allah ta'ala ya amfana da mu baki daya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bai ke wai bayan imam malik ibn anas an samu wani mutumin da ya zo ya fi shi a matsayi na ce eh za a iya samu tunda ba annabta ba ce lura da ke ko za a iya samu tunda ba annabta ba ce sai dai waye saboda na dini zahabi ya kawo maganganu cewar imam malik ibn anas ya yi wa magabata fintin kau saboda waɗansu abubuwan da shi ya tara su kuma babu wanda ya haɗa irin waɗannan abubuwan sai shi akwai wasu abubuwa da imam malik ibn anas yake da su babu wani wanda yake da su sai shi kamar yadda dini zahabi ya kawo a cikin siyaru na alamin nubala babu lokaci da sai mu karanta su yasa ne ce muku kaɗan daga cikin tarihin imam malik ibn anas kaɗan daga cikin tarihinsa in ba ka tarihin imam malik ibn anas da tarihin magabata darussa yake bukata ko kamar da muka sha maimaita a babun sahabbai in ka ji an faɗi wani sahabi sai ya kamar shi kaɗai ne a cikin sahabbai sai da an haka zo aka ambaci wani kuma sai ya ga kamar ba ka yanzu da za a ɗauko ta zama imam malik ibn anas kamar yadda muka ta imam malik ibn anas goban da zai ta muhammad ibn idris a shafi'i ko ta imam ahmad ibn hanbal ko ta su ibn mubarak ko ta su da sauran su kuma ga eh haka shi ma yake wannan zai nuna maka kai dai waɗannan bayan allah ulaika qawmun qada afallahu anhum fa ahbibhum fa innaka tafrah mutane ne da allah ta'ala ya so su ka so su sai ka samu farin ciki amma mutum ya ce wai wani yaro ne fa yake yake hnd fa hnd ba ba karata addini yake ba wai ya rubuta kurakuran imam malik ibn anas guda kaza shi asuwa ko daddawa a jonathan ka lura da kyau ko da haka mutum ya tsantsanta bakinsa akan abin da ya shafi magabata tabbas na a kan cewar ba asumai ba ne ba masu laifi ba ne to yanzu an ɗora mana mu banci ko laifinsu ne shi ya ka ɗora mana eh ba shi aka dora mana ba ba an dora mana mu binciko laifinsu ba ne ba shi aka dora mana sai raka mutum sai kiyaye za a iya samu amma kuma waye shi ne kawai tunda ba an nafta ba ce an nafta ita ce an riga an rufe na bangaren daraja ma'auni ma'auni ce akwai sabaka duk wanda ya rigaye ka ya rigaye ka shawa'un da ka zo bayan shi ka fi shi malata ko ba ka fi shi malata ba in kuka lura imam malik ibn anas ba sahabi bane su ne masu daraja ta farko ba tabi'i bane su ne masu daraja ta biyu yana cikin atba'u tabi'in ne kun lura da kyau ko to kaga yantun da shi yana cikin malaman karni na biyu ne yanzu kuma muna karni na Mm-hmm. shekara ɗari shekara muna ƙarni na goma sha biyar ne ƙarni na goma sha biyar wanda yake tsakaninmu da imam ali ya rasu shekara ta ɗari da saba'in da tara yanzu muna dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar yau da rasu imam maliki ana neman shekara dubu ɗaya uhm, da ɗari biyu da wasu abubuwa hako san da ilimi da tsaftar ilimin ka lura tsaftar ilimin shine abin da ake bukata ilimin ya zama da tsafta to ba kamar wancan ba don duk lokacin da ya fi kusa da zamanin nafta to ilimin ya fi tsafta ina fata mun wannan da ke ko ba yasa ka in ka gaya sai ka yi tunanin tab to da ilimi yake nan yanzu nan gaba ya zai kasance tunda kana ganin kullum raguwa yake kullum raguwa yake kullum raguwa yake bayan Allah na roƙa musu gafarar ubangiji ake fata Allah ta'ala ya gafarta musu shi ma malik ibn anas kamar da zamu zo mu karatu gobe akan mota din sun ce ne farkon wanda ya kawo zubin littafi babun fi kaza babun fi kaza babun fi kaza kafin shi ba a taɓa yin wannan ba saboda ka waɗanda suka zo bayan shi a wurin suka kufi tsarin rubuta littafi kitabu kutu sala kitabu kaza kitabu kaza kitabu kaza an kawo kitab sai a kawo babi sai a kawo fasali sai a kawo kaza shi ne farkon wanda ya kawo wannan wayan kana kuma sun saba mashi bangaren tartibi tunda abu ne ijtihadi shi sai fara kawo babu qutus sala wasu kuma za ka san fara kawo babu kitabu bada'il wahyi saboda sai da wahayi za ka san lokacin sallah yau shi kuma ya kawo lokacin sallah domin shine na farko sai lokacin sallah ya yi sannan za ka yi magana tsarki isa da ya kawo babun sallah lokutan sallah sai ya kawo tsarki sai ya kawo sallah wasu kuma za ga tsarki suke fara gabatarwa sannan sai sallah amma da ba da littafi babi kan kaza kan kaza kan kaza kan kaza shine ina fata mun fahimci wannan da ke ko wasu dan wasu sun saba musu a malikiya maimakon su yi mai da martani ga waɗanda suka saba musu a malikiya sai su hauka imam malik ibn al-hasan gaba daya amma duk wannan yana zama sanadiyar rashin karatu ne a gaban malam gaskiya shine kawai ba wai ba wai abin nan ba gani ba a daukan fushi akan abin da ya shafi wani insha Allah ta'ala subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk